on. da warhaka uwa matasa barkamu da sake kasance tare da ku a maraicen wannan ranar Lahadin domin gabatar muku da wannan shirin mai kayatar da ku shirin labar matasa kenan. Tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama. Lahiya lau Fanta ya wajen kike kuma? Alhamdulillah Rabi. To Fanta yau me kika zo mana da shi? To Rabiu dai zamu fara ne da fannin ilimi a garin Gaya. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau zamu gabatar muku da wani matashi gajeye ne ɗalibi kuma mai gyaran tayoyi. da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki Rabi a garin Gaya makarantun firamare na kwari ta ɗaya da ta biyu su ne ke karɓar ɗalibai hatta waɗanda ke fama da kowace irin na kasa. Haka ne fanta waɗannan su dai ne ake cewa education inclusive domin ƙarin bayani bar in barku da fasarar wannan rahoton na Fadal Alu. A cikin wannan makarantu biyu akwai ɗalibai ɗari da talatin masu ɗauke da halin nakasa a cikinsu, Hamida Haruna, ɗaliba a ajin CMD, ta maganta kan dalilai gurinta da kuma shigarta a wurin. Na zo ne don in koyi rubutu, in yi karatu da kaina, kuma in iya kilgo. Da kul na birge ni, ina fahimta sosai, saboda karatunmu na birai ne wasu 'yan tambatambu ne. In na kare karatuna, ina son in rinka koya ma sauran yara masu fama da nakasa, da ma da ke gani. Gaskiya wannan karatun sai in ce alhamdulillah. Domin samun shiga wannan makarantun an baiwa kowane irin halin na kasa dama Yunusa Amadu ɗaya daga cikin malumman. We muna karɓar yara masu nakasa iri daban-daban, ɗalibai masu fama da rashin gani da zabiya da masu iniya. A wannan makarantar muna da har ajin CMN. Halin nakasa ba wani fatality ba ne, kuma yaran da ke ɗauke da halin nakasa na iya cin nasara a fuskar karatun nasu a faɗar Muhammad Fari Adam, daraktan ilimantarwa na gundumar gaya. sai dai kuma akwai buƙatar waye da iyaye da suke shakka har yanzu koma da yake wa'annan makarantun da ke ɗauke da ɗaliban masu ɗauke da halin na nakasa a gaya na fuskantar rashin kayan aiki. Rabi ranar Alhamis tara ga wannan watan na Juni wanda muke ciki shine ya ci a ce ɗaliban jami'ar Abdu Mumuni ta nan babban birnin Yamai su gudanar da zaben wakilansu na kungiyar UNIN. Haka ne Fanta, amma an rufe rumfuna zaben ne ɗan lokaci kaɗan bayan an soma shi. Duk da haka ‘yan uwa matasa mun karɓo muku rayukan wasu ɗalibai kan tsarin zaben da ababen da suke jira daga wakilan wanda za a naɗa. Ga tsokacin nasu tare da Musa Hassan. Mu abin da muke jira shine a samu shugaba na gari wanda ya cancanta. Bara ba a samu irin wannan ba. ‘Yan takarar da na gani ba sa iya jagoranci. Ɗaya tak ne nake ganin zai iya gudanar da jagorancin. Ina iya cewa wanda nake so zaɓi na ne. Ina son Allah ya zaɓa mana abin da ya fi dacewa, ya zaɓa mana shugaba da zai kawo mana da yawan canji. Fanta domin yaƙi da shashancin matasa da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, hukumar kula da bakin haure ta duniya OEM suka gabatar da wani horo. Horo ne rabi wanda ya tara matasa saba'in da biyar waɗanda suka fito daga garin da ƙoro. Abdullahi Ibrahim mai gabatar da horon ya yi wa abokin aikin Adamu Umaru ƙarin haske. Yawa, kenan farmasiyon wanga da muka fara kenan sama kan iloli ne na shaye-shaye na kwaya kenan jeune ne muke son mu forme bisa kan su kiyaye bisa kan shaye-shaye na kwaya sannan kuma a gaya musu wannan shaye-shaye idan an yi shiga abin da ke haddasawa bisa kan fannin lahiya bisa kan fannin al'umma kuma sannan kuma fanni babba wajen hukuma kenan idan an shaye-shaye akwai consequence akwai abubuwan da suke baiwa baya kan wannan fannin yaro nawa ne ke duka horo ana yaro 75 yaro 75 ne kenan wajen formation kenan gari 14 su ne muka halatar da su a nan gadan a samu waɗan ba su wannan horon. Yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu na maraita ranar Lahadi. ‘Yan uwa matasa yau za mu gabatar muku da Muhammadu Mutari, matashi ne dan shekaru 24 mazaunin garin Agadis. Matashi ne Fanta wanda ya rasa kafarsa tun yarin tarshi a cikin wani hatsarin hanya. Yanzu haka yana ajin Premier kuma yana aikin gyaran tayoyi. Ga rahoton da Musa Mamman ya shirya muna da aka fasara. Tun yana da shekara goma sha ɗaya, Muhammadu ya kasance mai kafa ɗaya wata nakasa da bata hana shi ci gaba da karatunsa ba da kuma aikin gyaran taya domin biyan 'yan bukatunsa na rayuwa. Je yi alashi Mun samu hatsari ne ina ɗan shekara goma sha ɗaya wata mota ce ta kaɗe mu muna bisa moto har aka datse min kafa ɗaya. Ina makarantar CS mai manga wani lokaci ina man cewa ma ina da nakasa idan na samu kuɗi ina tallafa wa iyayena da 'yan uwa kowa da kowa har da abokanina duka dai a cikin wannan aiki. matashi mai ɗauke da halin na ƙasa muhammadu na tsara kansa domin sa daidaito na cimma gurinsa na makaranta da aikin gyaran taya kawai da fiyar kawai ya danganta da tsarin da mutum ya ne ni da na sauka daga makaranta boko sai na je wajen aikina idan na koma gida sai na duba karatuna sannan kuma daga karfe goma sha biyu zuwa karfe takwas na dare kasan a cewar takwarorinsa na aji muhammadu mutari tamkar abun koyi ne a cikin matasa musa aladi abokinsa na aji an danke a matsayina na abokin Muhammadu Mutari matashi ne abin koyi yana ƙoƙari domin ya samu abin tsirar da kansa ba sai ya jira wani ya bashi wani abu ba. aba ne mai wahala ka samu matashi kamar shi. Ko a makaranta yana ƙoƙari saboda kowa ya san shi tun daga ɗalibai har zuwa Mafalkin ɗalibi matashi mai ɗauke da halin nakasa Muhammadu Mutari shine zama marubuci da gurin wata rana ya rubuta littafi kan rayuwarsa. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa ciki tare da Asuma na Shina. za mu sumawa da nakasassu a yau ne ake kawo ƙarshen wasannin motsa jiki na nakasassu a kwamɓalar ƙasa karo na biyu na fitar da zakara da ƙungiyar wasannin motsa jiki ta nakasassu na nijar phoenix ta shirya an kaddamar da wannan kwamɓalar ne a ran ga watan juwan a da general sani kunce da ke yamai sai a fagen tseren keke inda albarkacin ranar tseren keke ta kasa da ƙasa ofishin shakarancin ƙasar india a nijar tare da haɗin gwiwar kungiyar wasan tseren keke ta nijar ta shirya shirin kwamɓala a ran hudu ga watan juwan a yamai sakamakon haka mutane uku na farko na kowane rukuni na keke masu taya uku samari da 'yan mata suka sami tukuci misali a huskar masu taya uku a kan tazarar kilomita biyu ma'azu ali ya zo na farko inda ya shanye tazarar cikin mintuna hudu da segon da goma na biyu shine naziru munkala da mintuna hudu da segon da goma sha shida sannan na uku ali zakari da mintuna shida da segon da bakwai. alam ka kawo karshen shirin labarin matasan na yau 'yan uwa matasa mun gode muku da sauraron shi da kai za ku iya sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da yarkai.